Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bar ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba yakub makiri. Fadar White House ta nana ta amincewar Amurka na shiga tattaunawan gaba da gaba tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Muna aiki ne da mu wadda tsohuwar gwamnatin Amurka ba ta da shi in ji sakatariyar jarida a fadar White House Sarah Huckabee Sanders inda take cewar tattaunawar ta tabbata ne sakamakon matsin lamba wanda gwamnatin trump ke yi wa koriya ta arewa wanda ya sa koriyan ta yi rauni sanders ta ce shugaban ya amince da wannan ganawar ne saboda kwararren matakai da pyongyang ɗin take ɗauka wanda jami'an koriya ta kudu suka sanar a nan a shekarar jiya alhamis a cewar cewa koriya ta arewa ta yi alkawarin a wurin taron koli da suka yi cewa za ta dakatar da shirinta na makaman nukiliya da kuma gwajin makamai masu linzami ta ce shugaban na samun takamammen abin da yake so wanda hakan kuma dama ce ga koriya ta arewa ta kawo karshen makaman nukiliyar ta sai dai fadar white house ta hakikance cewa amincewan bazata da trump ya yi na ganawa da shugaban koriya ta arewa wanda koriya ta kudu ta sadar a ranar alhamis ya tabbata ne sakamakon rawa da wasu muhimman hukumomin amurka suka taka a tsakanin watanni da suka wuce. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗa a jiya juma'a cewar sasantawar siyasa tsakanin shugaban kenya uhuru kenyatta da madugun 'yan adawan ƙasar raila odinga wata babban nasara ce kuma ya kara da cewa amurka tana ba da goyon bayanta ga haɗin kan ƙasar da ci gaban demokuraɗiyya a ƙasar kenyatta da odinga sun gane a karon farko tun bayan zaben shugaban ƙasa da aka yi a bara mai tattare da takaddama a wani mataki da suka kira tafiya tare domin haɗin kan ƙasa tilasin ya yaba wa sanarwan a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya da ministan harkokin wajen ƙasar monica juma a birnin nairobi waɗannan shugabannin guda biyu dai sun nuna da taku wurin sanya hannu a kan wata yarjejeniya a jiya in ji sakataren harkokin wajen na amurka ya ce amurka tana zuba ido ta taimaka wa aiwatar da wannan shirin da aka sanya hannu a safiyar jiya don kawo haɗin kai da kuma magance duk wata rarraba da ƙasar ke fama da ita babban jami'in diplomasiya amurka ya nananta muhimmancin walwalar 'yan jarida a cikin harkar demokaradiyya kuma ya gargaɗi gwamnati ta sakarwa kafafen yada labarai mara su yi aikinsu bai kamaci ma'aikatan agaji su rika jefa rayuwarsu cikin haɗari a lokacin da suke aiki in ji robert mardini daraktan ƙungiyar agaji ta red cross a yankin gabas ta tsakiya a lokacin da yake jawabi yayin a jiya juma'a kenan yayin da yake bada wasu kayayyakin agaji a garin guta da siriya wata mummuna fada da ta kaure a kusa da garin tana hana shiga da kayan taimako ga mabukata mardini ya ce kungiyarsa ta huskanci koma baya sakamakon barkewar fadar don da alkawura da bangarori masu yakin suka yi cewa za a iya shiga da kayayyakin taimako a garin duma da ke gabashin gutan a ƙarshe dai ƙungiyar red cross ta isar da abinci da wasu kayayyakin agaji ga mutane da yawansu ya kai dubu goma sha biyu yayin da aka dakatar da fadar madini ya ce yana da muhimmanci a kiyaye duk wasu alƙawura da za a ɗauka nan gaba saboda akwai mutane masu ɗimbin yawa da suke buƙatar taimako ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyar nan da doka ta haramta ta a Pakistan ta Taliban ta tabbatar da kashe mambobinta 21 a samame da wani jirgi mara matuƙi na Amurka ya kai a makwabciya Afghanistan a ranar Laraba da ta gabata. Harin da aka kai a gundumar Kunar da ke kan iyakar gabashin Afghanistan ya auna sansanin horar da mayakan ƙungiyar ne da ake kiranta wato Tariq Taliban ko kuma TTP a takaice inda ake horar da masu kunar baƙin wake. a cewar jami'an leƙen asirin afghanistan da na pakistan jama'an sun ce galibin kwamandojin mayakan da kwararrun masu ba da horo a sansanin suna cikin mutanen da aka kashe a wato waɗanda suke shirin kaddamar da kai hare-haren ƙunar baƙin wake a afghanistan. duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin a bari ya huce wannan masu hikimar magana ke cewa shi ke kawo rabon wani ma sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa cikin wani sabon shirin yau na ga eh, wato cikin zauren nan eh, kowa ai eh, ka tuna min da ni kowa motsa kowa motsa ya rawa ba ah, ah, ai sai dai ba samu kida ba <laughs> ka san ka san mu na naji kana faɗan sunanta na gaske da na ce ina Alhaji Ibrahim ai kawo mu Aliya Aliya haka sai <laughs> Aliya <laughs> haka mutane da yawa suke cewa ni ma daga farko in ana faɗan sunanta lokacin masu sunanta ba Aliya ake faɗa nake cewa ce ce Aliya kuma saboda na ɗauka ɗauka cewa akwai wata mawakiya nan eh. Amurka mai suna Aliya eh, wanda ta rasu a hadarin jirgin sama. Eh, na ce ta fara tasu ce to wannan daban. <laughs> Ka akwai wakan da ta yi ne wannan Aliyan ne Andiya. Andiya. Andiya sai muka cewa take Aliya. Aliya. Ga sharau ga majaye suke Niger ni da eh. farko na dauka ma 'yan Nijar ce 'yan eh. Nijar nan sun matsa mana da sa eh. waƙan nan. Kasan da yake Faransanci. Faransanci ne na ɗauka 'yan Nijar ce. Mm. kowane lokaci inda muna cikin ɗaci kai ɗan Nijar ɗin sun matsa mana da wannan waƙa ɗan Nijar ɗin. Aliya Aliya. na zo hutu na zo Kaduna hutu malam sai inda na ji eh. waƙar Aliya Aliya. Na ce to <laughs> eh, hankali hankali ma kawai sai ga na bi sahu ne ma ina son ah, waƙar. Sai ga shi ka biyo sahun <laughs> ah, waƙar Aliya. Sunan wani waƙa ma kenan Indiyani. Indiyani. Eh, Indiyani wani waƙa da muka ji yanzu. To ga ɗimbin gaisuwar sashen Hausa na murya Amurka kamar yadda muka saba. zuwa ga masu sauraronmu alhaji abdulkadir sabo wato barwan giya ɗe da Alhaji Muhammadu Sabo shi kuma turakin giya ɗaya da fatan kuna lafiya. Sai gaisuwar Alhaji Ɗanladi Walin Bara da kuma Alhaji Adamu Rauta. Dukan su da fatan suna nan lafiya. Muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga Ado mai kemis birnin kudu a jihar jigawan najeriya da iyalansa da fatan kananan lafiya sai gaisuwar sadi energy tandare patas kuma kwata garin babalawal muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga wato garba sabiola gashwa da matarsa yana da 'ya'yansa sadiq da fatima da adam da fatan kunanan lafiya a gashwa jihar yobe sai gaisuwar mai sauraron mu wato fatima matar luwano fajaldo karamar hukumar dange shuni da ke jihar sokoto najeriya da fatan kunanan lafiya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga honorable abdulsalam lema tsagem shugaban kungiyar murar talaka karamar hukumar mani a jihar katsina da fatan kuna na lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga hajiya binta umarli da doguwa jihar kano da fatan kuna na lafiya sai kuma gaisuwar suleiman dan farauta gurbana tare da iyalanka da kai ma fatan kai kana nan lafiya sai dimbin gaisuwa zuwa ga malam buba mai goro a gaisuwa jihar yobe da fatan kuna nan lafiya ga gaisuwa nan zuwa ga tukur harka tsohon garin rijau a jihar nejan najeriya sai kuma masu wato sauraronmu irin su Ali Adamu Jauro mai gidan wanka sai Abubakar Kalajanga Jalin a jihar Taraba sai gaisuwar Garba na hali Kamba a Kebbi da Sarkin Gabas na da fatan kuna lafiya. Don ban gaisuwa zuwa ga Hassan Ɗayyabu da ana Saminu Jayan sai Sale Dumbari tare da Jamilu Mutawalle mai kayan provision kofar wunta abocin yakubu sai waziri dan daso godowali tare da shehu bashir fulani sai gaisuwar alhaji tanko m bawa abocin yakubu sai musa ado galadima tare da muhammad ma'azu sai abubakar akota dan nijar tare da hajiya yohannes sukiri a noman sai gaisuwar muhammad abubakar jingudu a jimeta yola jihar adamawa najeriya sai suwar hajiya soyiba muhammad tare da aminu wuro bukar jada sai Sufiyanu ibrahim barki tare da gali surajo faki sai aminu wato kano maida garko tare da muhammad kamaluddin nasir sai hajiya salamatu shamaki tare da ashiru shehu kacakku a jihar jigawa ko da yake dan Kano ne kace ko tana jihar Kano ne amma dai a jihar Jigawa yake mm. sai Hajiya Uwana Abubakar tare da Garba Muhammad Dajin wanda aka fi sani da suna Jazi sai salisu na dai tare da ibrahim sale waziri sai gaisuwar ibrahim abubakar sakkwato na fata bai ji labarin mu na makon jiya ba <laughs> labarin masaukaci <laughs> sai uh, umar babangida tare da hajiya zainab da sai ibrahim bebeto unguwar jaki abocin yakubu sai ibrahim umar da sojan najeriya ya ishaka a abuja sai abdulrazak garba babani wakilin gidan rediyon doce bela a birnin injamina kasar chadi da fatan kuna nan lafiya. To ni ma zan fara sakonnin gaishe gaishe ne da shafin mu na majalisar abar ya huce amma na shafin Facebook amma kafin sannan sai hmm. na mika sakon gaisuwar fatan alheri na aure da kusan ce an jima kaɗan sha ɗaya na safen nan za a ɗaura hmm. shi wato goma ga watan nan kenan na sa'idu ya haya abubakar wato sa'idu na gudu da kuma amaryarsa aisha umar na iyanci wadda aka fi sani da shatu za a ɗaura auren ne a masallacin murtala da ke hausawa a kanan dabu a najeriya hmm. allah ya sanya alheri amin to yanzu zan leƙa kai tsaye kamar yadda ce majalisar abar ya shafin facebook inda gaisuwar fatan alherin abar ya zai je zuwa ga habu mamman da kuma umar na amore a rugungu sai murtala faruk sanyin na eh, <laughs> a ato gida ke wakilin mu ba a eh, shakwato ina fata shi ma bai ji labarin mu eh, na makon jiya ba bai ji wani ya faɗa masa ina gani ajida bai aiko gaisu wannan ba <laughs> to sai kuma gaisuwar fatan alherin na adam stela da kuma muhammad gagarawa hmm. gaisuwar fatan alherin abu da huce na shehu bakari da kuma sumayya mara sai muhammad sha'aibu kwajali allah sa na faɗa daidai sai magaji ibn shutu da kuma john peace to ina ga peace john ce kenan mm. sai zaharadin zara muhammad ita ma ina ga ta ta sunan ne ɗaya gaba ɗaya baya <laughs> haka haka suke eh, yawanci a eh, facebook din nan sai su juya shi eh. to sai ibrahim zairu da kuma ade adefurasi francis sai rahinat yusuf abubakar da kalisatu a haidar da aisha aliyu ahmadu da usaina s muhammad sai bilkisu muhammad da aliyu lawal gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga shamsu lawal da kuma salam hayat da fatima ibrahim jalo da samir bin abubakar sai takardar karshe a hannuna na gaisuwar fatan alherin abar ya huce din zuwa ga zalafat alfa mm. sai zaidin hudson da kuma ruth tega da maryam usman da zara babakolo kolo sai rufe da bendes mahis to Allah sa na faɗa daidai Allah sa faɗa da ina ga Ibrahim kamar na wani indiya shi ne sai inda wannan ga sun fara shigowa shagun. akwai akwai akwai wata akwai wata wanda da take mm. film na inda ko mai suna Nargis Nargis mm. eh. eh kwarai ko sunan sai ne kama da Nargis to ko hindi sun fara shigo mana ne <laughs> to wai sai wai sai. <laughs> to wannan shi ne kan sai ce eh. bari mu kan zini da kai da masu rarrahi mu kakkabe mu ba bala da. Eh, ni kuma bari mi ga gaisuwa ta musamman ga Isa Isu Bonda ma'aikaci a ma'aikatar ilimi musulmi da ke babban birnin tarayyar najeriya wato abuja hmm. sai muhammad ahmed kotsu babban bankin najeriya shi ma abuja hmm. da ibrahim bawa maja da shehu ringo da garba ya sudan a hmm. ma'aikatan shari'a da ke babban birnin tarayya abuja sai injiniya aini da mamman inuwa telan teloli a bakin kasuwa kwanta gora. har wa yau ga wata gaisuwa ta musamman ga abdullahi alasan yaba gidan ba da koshi tsohon ma'aikacin ma'aikatar ayyuka da ke jihar Neja. Ka san ba da koshi sunan wani gari ne a jihar Bauchi. To mm. wannan kuma sarauta ce a a a eh. a Amma dai ga mutanen garin ba za a gansu kamar ni ba. Za a gansu kula kula kenan. <laughs> Sai kuma Muhammad Shaba Agaye da ke eh. ma'aikatar al'adu da yawon bude ido da ke jihar Neja. Sai kuma eh. Ibrahim Bagudu babban akanta a karamar mm. hukumar Lafun mm. a cikin jihar Neja. Sai Bello Bagudu jami'i a sashen ilimi da ke karamar hukuma a Agaye dukansu a cikin jihar Neja Najeriya. Da fatan sun ji suna kuma cikin koshin lafiya. lafiya. Haka. Mm. Alhamdulillah. Haka ne. Eh. Mm. three. Tena. Ramiro, muchas gracias. gaskiya <laughs> ai ta ba shi ce wai malam zai ce baki amma ba ba da baki ba ba <laughs> da kwarai wannan mata ta iya Allah sa mu dace dan sun mu amin <laughs> ta yi alkawari umma zangare ta mana alkawarin cewa duran da ta zo America sai ta zo nan eh, murya eh, Amurka eh, sai ta zo ta sai ta zo ta tattauna da da da mu a cikin wannan akwai akwai wani babban abin nan babban abokinta yana aiki a cikin wannan gidan rediyon alhamdulillah yawa mm. Allah ka ta lafiya amin su ma'amin. ladan muna bin ka bashin labari yan gajeren labari hmm. amma akwai lokaci kuma eh. zan kara muku da wata nima abokin aiki na ne ya bani wannan labarin eh. can da dadewa eh. <laughs> oh, oh, oh, labarin ba fillaci ne wannan karan ba na ba sakwace ba ne haka fillaci ya hakuri <laughs> nima Ahmed Isa koko ne ya bani wannan eh. labarin <laughs> wai fillaci ne an dawo kan hola ne an zo ana layi za a je za a shiga jirgi zuwa Makka hmm. kabai lace kana leka bakin kohon jirgi hmm. sai kawai ka dare ana shiga mana kai ban shiga ma kowa ko gonga wallahi wato jirgin ne gogo eh, ka san da yake kamar ka san da yadda jirgin yake na aka ta magana ka san irin ba lafiya magana shiga mana shi ban shiga ma kowa ko gonga wallahi kuma ka ga da a nan kasan ne ba zai gane ba kuma gashi zai ga cewa zai tashi sama eh, ana shiga ta wani ka san har muka zo nan har yanzu yaro na biyun nan bai yarda cewa a jirgi ya zo Amerika ba hmm. shi da ya ga an bi ta wani wuri an shigo shi gani ke wannan daga airport din Abuja da ya shiga jirgi <laughs> amma daga Germany bai shiga jirgi ba. Eh, ya shiga ba eh, saboda eh. saboda saboda ta wani daki ya shiga dakin kuma koba na manna a jikin jirgi. Koba na manna a jikin jirgi. Babban ne magani wannan dan fulani. Babban kowa ne irin wannan. Illa <laughs> mm. irin wannan ne. Wato ba nan sai aka taba shi aka daban magana <laughs> ce ban shiga ma kowa kogonga. Ni akwai wani labari makamancin wannan da na ji wanda aka ce wani bafulatani ne aka zo a nan Kano za a tafi Makka. Irin yana cikin layi din nan mutane aka yi ta shiga aka yi ta shiga yana can baya hmm. yana mamaki cewa ah ya ina mutane suka shiga da ya zo bakin koba da ya leka leka wai duk mutanen nan da suka shiga ina suka shiga aka ce suna cikin ne ce a ah, wallahi ba zai shiga ba eh. <laughs> saboda kawai abin ya cinye su gaba daya ya ɗebe su duka ya ɗebe su eh, aka albasi hmm. aka yi taɓa gan wani shi ma a guje ya ce ai shi da ya leka din ya gansu sun cika ya ce nan za mu shiga ya ce ya tashi sama ya ce ya Allah aradu Allah bai kira ni ba <laughs> <laughs> eh, bana Allah bai kira mu ba gaskiya haka eh, haka ya faɗa eh, yake cewa ba a kira shi ba eh, tukunna bai samu zuwa ba eh kaga ko in ba a kira shi ba ba za shiga jirgi ba to kudin ka da ka biya fa banda dangi na sai dai asaran kuɗin kenan ba asaran kuɗi ba <laughs> Allah zargi. Akwai labari na biyu da kace za ka ba mu. Sai sai wannan kuma Mustapha Nasir ba tsare na ga sa ko da ke kahin nan wani aboki na aiko min da shi ta kafan WhatsApp. Shi kuma wannan wai barawo ne shiga gida, <laughs> shiga gida ya sata. Cikin lalube yana lalube kawai sai da kuskure sai ya taba abin nan mm, na wuta switch makunnin wuta eh. kawai sai taba shi sai ashe an hada shi da injin nika ne ah, ah, ah. sai injin ko tashi injin nika ko papa da masu hira suka yi to <laughs> na kawo nika ne <laughs> ni ina ganin kamar mun taba karanta wannan labari wannan labari na barawon da ya zo ce ya zo injin nika ne ya je ya <laughs> kuskure ya tada ya waye ce a ce da ka kawo nikan baka nemi mai nikan ba kai ka kula injin da kanka da sakandare za ka kawo nika to Akwai akwai akwai wani labari da yake na dan gajere ne shi ma na bafulatani ne da babarbare a watakila mu rufe da shi a wani mai sauraron mai aiko da wannan labari wai babarbare ne da fulatani suka je bakunta sai aka kama su kunu mai zafi to kai ba fulatani sai ka fara ya fara daukar ludayi yana kurba sai ji cewa kunun da zafi kawai sai ya haɗe irin ya yi ta maza ɗin nan kasan ba fulatani ta maza Mm. yana ajiye ludayi idonsa yana hawaye mm. saboda zafi eh, ba bare ya ce ya ce mara ya tambaye shi cewa me ya faru kake kuka sai fulati ne ci kai wala wata kaka ta na tuna mm-hmm. eh ya tuna kaka sai ya tuna yake kuka yake ah, kai ba bare kuma kawai ka sa lude ka kurbo yana kurba kawai sai watsar sai watsar kawai da abu ya kona mara baki <laughs> ya kasa newa eh. ya ce yake ce ma fula da lace lalle ka cika mugu ka cika mugu <laughs> shi ma da wanda zai gaya na gaba ina gada ba zai faɗa ba shi ma shi ma eh, shi ma haka yake shi ma ba barbare haka yake <laughs> ta Allah za mu dace amin sun mamin ma sauraro za mu da aya nan saboda lokaci ya kawo jiki sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana eh. a madadin ni usman kabar amma fa ban shiga ban shiga cikin wanga kogo ba ka shiga kogon gabana Ladan Ibrahim Ayawa. Ibrahim Alba Ahmed daga birnin Washington DC muke cewar ku huta lafiya za mu kyale ku da wani waka mai suna dengo ta Aliya ko kuma in ce Ummu Sangare. Mm. madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya. Wani da na ke